سبحانه أن wal واليقين نال imama. da yin haƙuri da yaƙini ake samun shugabanci a addini ana maganan imaman nan imaman da ake magana ana samun imamanci ta hannun wannan yayi haka ya samu fa akbara subhanahu eh, anna eh, anna bis wal yaqini nalul idamata ta dalilin ainihin haƙuri da sakankancewa imani suka samu zantowa su abai koyi fiddini wa ha'ula'i a'imma kenan هم الذين استثناهم الله سبحانه سنة وإن الله تعالى يتوقع يسوع من جملة الخاطئين دقع أثاره سو سوى ما سوى قري da yaƙini su ne wanda Allah ya cire su daga halakakku wa aka bil asri ya rantsa da la'afar ko da zamani alladhi huwa zamanu sa'il khafirin war rabihin wanda zamani nan ne aikin wurin aikin masu rabota da tafafu mai tatsewa a zamani ya tabe mai rabo ma a zamani ya samu rabota ala anna man adahum banda wa'inda ba wa'innan ba fa huwa min al-khasirin qala ta'ala wal 'asr Allah yace ya rantsa da zamani innal insana lafi khusr dan adam na cikin halaka jinsin dan adam gaba ɗaya na cikin halaka kowa da kowa komai da komai dukka suna cikin halaka Allahumma illa na amanu sai ma abota imani da yaƙini ka kai su wa amilu salihati suka aikata aiki na gari ko suna aikata aiki don neman yadda Allah wa tawasau bil haqqi suna umarni da ai gaskiya kuma sun riga suna yin gaskiya wa tawasau bis sabri suna umarni da ai haƙuri kuma suna yin haƙuri wa'annan ne ka ba su halaka ba a jinsin dan adam saboda haka na kaga shi ne dunkule shi fa akhbara subhanahu anna bis sabri wal yaqini nalul imama fi dini to don haka don daga abun da Allah ce ya rantse ya rantse akan mutum dan adam na cikin halaka sai dai waɗannan masu haƙurin masu yaƙi ne ne ba sa cikin halaka ولم يكتفي منهم بمعرفة الحق والطبري باي تيا دغ غريسو با دا تنين جسكيا دا حقولين تنين حقولين بكوي اه اه عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ساتي na شرية da دون أن wannan haƙurin دون أن يكينين ويرشده إليه ويحضه عليه وإذا كان من أدى هؤلاء إن يزم وند ضد وإنم با وند ضد يزم با وإنم با من من أدى هؤلاء فهو خاسر فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمل بصيرتنا لكن موضوع المعاصي تعمل البصيرة إيه؟ تعمل القلب تعمل القلب shine kita wa idza kana man adaha haula fa huwa khasir idan fa ma'lum an al ma'asi wa al dhunuba ta'ami basira al qalbi fala yudriku al haqq idan ata makan ce ba ta gane gaskiya ba ta gane gaskiya idan misali mutum yana karya ba ta gane gaskiya magana da dauke da zuciya da mutum har mutum mutum yana ƙarya to kuwa basirar sakan dole takan kai mata mutu gaba ɗaya zama matacce wala yudrikul haqqa kama yambage kamar yadda ya kamata ya gane wa tud'ifu hu su ma'asin suna raunana ƙarfin basiran zuciya wa masihi da himman zuciyar abubuwan da suka haifar mana da lalace wanda da dace saƙon Allah ya maishe mu malalata saƙon Allah nan ya maishe mu makaryata saƙon Allah nan ya maishe mu maciya amana wani ne zai yi mana wani karin magana da sun zai ɗauko kayan shi ba idan mutum ya yi ƙarya ya sai ya raka ta da ƙarya saba'in kafin ta ce nasara an da ke tambayar da zai kai wannan ko hausa ne ba shakkan magana ne ba maganan kam haka take eh ba za ta ce nasara ba sai ya raka ta da ƙarya saba'in hmm? sai ya ta da ƙarya saba'in to shi ne sai jin karin ba yanzu misali muddin ka samu satifikin na haram satifikin na fata to ko kafin ka samu aiki sai ka haɗa shi da ƙarya shi da tafi ɗari tun da dole wajen inda za a yi aikin nan su ma sai ka ba su wajen inda za a interview don baka iya ba su ma sai ka ba su an za ka yi kaza kaza sai ka hada da yanar tsirrai sai ka hada da alfarma sai ka hada da kaza sai ka hada da kaza kaga kariya daya mutum ya yi ya zaka ta da ƙarya saba'in ya ka gani ba aya ba ce ba karin magana ne ina jin wani kila wajen wasu ya samu wannan abin ne ina jin da ba hausa ne ba ba ko maganan ta haka take in kai karya ɗaya kara kasu da kare biyu abin da na sani idan mutum ya aikata zunubi ya sai ya ɓallo zunubi goma in mutum ya yi gaskiya ya sai ta ɓallo masa alheri goma na taiki kamar yan bage ga tubba ifu huwa wa adilatahu فلا يصبر عليه بذي يحقني با بل كدا يتوارد على القلب حتى ينعكس زي تزوى زوتيا زي تكاروا حتى زوتيا لن تجوي إن إكاسي كما تتعوفا تعوفا إن زوتيا تجوي عليه ربا يقارش بسكي تاري قاتا جوي ينعكس إدراكه جاني وانسي جوي كما yan akisu sayruhu kamar yadda rayuwarsa za ta juye fa yudrikul batila haqqa za ka ga sai ya gane ƙarya a gaskiya ta zama eh, sai ya fahimci ƙarya ita ce gaskiya kiri-kiri wal haqqa batilan gaskiya kuma ta koma ita ce ƙarya ƙarya ta zama gaskiya gaskiya ta koma ƙarya duka wannan labarin zunubi ne shi ke juyar da zuciya har mutu ya koma haka wal ma'arufu abunda yake sananne a tariya sai da ya zama bako munkaran sai zama munkar wal ma'arufu munkaran wal munkaru ma'arufan yau za ka iske ko da misali a ce maka wasu babban riga ya fada menene balle ya naɗa rawa ne yi kaza sai ga ya zama munka sai ka ga wancan ya fa tsamin ya ga sa sun a waje cinyoyinsa a waje in yi so ya zauna sai gani ya zama ma'aruf ba haka ne ba ba a samu damuwa da wannan ko dattijo in yi rawa ne sai an dinga masa kullum so yanzu alhaji yau kuma ka kuma kai ne ustaz shi ke nan sai mu abokan kamar su dinga ce sai mu mayan da kai ne limamin anguwanmu ka daɗa ƙarewa abin kunya ka koma liman to haka munkar ma'aruf sai ya koma munkar munkar sai ya koma ma'aruf da za a gama shi da niqabi da hijabi hijabin na jan ƙasa daga yana ta yawan abin hauka ne wana ta shaddu ne addini amma da wata za ta goge kaushinta ta gyara gashinta ta shigo cikin jama'a sai ce zamani an yi ilimi an yi ilimi munkar ya zama ma'aruf ya koma munkar ko da misali a gidan liman aka ce ga wata ta fito da wannan shigan ba a damuwa ko kallon gidan gidan ne ma ce wannan ba irin wannan yarinya ta fito a haka ko da ma ba a yi zamani ne zamani ne amma a ga gidan attajirai ga wata mai niƙabi da hijabi ta to ba amma tafa yadda ƴar gidan ce sai ce wannan ba kuwa ce ta zo kafin su da kwashe-kwashe to haka zunubi ka yi sa haka ليس لا تفتما المعاصي تعمل القلب فينتكس في خيره على أيها صفية الجوي لذا قلنا فيتقوما بدئة وتقوما حلقاما هل أولى أولي أنا صلاتي سيقوم أقوم إن رأي فاتئه تبسي daga nan a koma kauye dai ko fulani dai wacce tsaya dai iskanci dai ko ma dai duk a hada kuma masallaci a eh? karɓi intikafi yau intikafi ai ban ji ka sosai ba an juye an juye intikafi to wannan ba abin da ya sa ka sai zuba bai fi sirri wayar yarji'u an safarhi ila Allah kaga sai dawo daga tafiyarsa zuwa ga Allah wa daril akhirati ila safarhi ila mustaqarrin nufusi al-mubtila matattarar rayuka halakakku allati radiyat bil hayati dunya kuma in ka lura wannan muskilar mu da muka ce za mu bi sunna muka fi matsawa bid'a muka fi kamar irin lokacin muka fi dagewa masifa sabitin ne don in ka lura da muntakafai muntakafai sun fi a halar suna eh? ko kuma ba da ba sun sana tare da ni eh? matsalan jama'an mu sun fi intikafi don wa'incan da muke ce musu yan bidi'a har yanzu suna nan a nitsa yadda kasan su haka ba su canza ba tarbiyyar ƴaƴansu suna bin su sau da ƙafa tarbiyyar matansu suna bin su sau da ƙafa amma inda shaɗan ya fi rafka ifi mayar da mutane ƴan duniya malam ba irin jama'a mu ba irin jama'a mu saboda ga an samu intikafi to zo zo na bai na bai. إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت في الحياة الدنيا وطمأنت بها سبحان إليها وجفلت عن الله تركنا لك الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه تبرت عن الإنصاد ودشي ولو لم يكن في العقوبة الذنوب إلا هذا إلا باب أبو daga cikin ukubar zunubai sai wannan na nawa eh? arba'in da biyar wannan na arba'in babu wani babu wata illa a zunubi sai wannan ya isa wada laƙana da'iya da ta haifar da tana ci ila tarkiha a bata wal bu'du minha wallahu musta'an a tsaya Eh? eh kan mawdu'in da ke tun da ba magana ina lissafa illolin zunubai ba ai kaga intikafi ne wannan in eh, wannan illa zunubin na haifar da kafi, da babu wani abu da zunubi ke yi sai kafi, da ya isa ya sa mutum ibar zunubi kawaki mun na gera ruwa ya ɗauke ba ta mala yau zai tafi tafi wannan karatun bai da rijista ba ka da rijista ba don ba ma yi sai da rijista eh